Yaya mata za su kula da kansu a lokacin da suke ganin jinin al'ada? Kamata ya yi mace ta kasance kullum da tsafta, ya zamanto tana haila ko ba ta haila. A lokacin haila akwai zubar jini, kuma wannan jinin abinci ne na ƙwayoyin cuta. Kenan a tsaftace gurin sosai, tunda in kina zubar jini dole ne sai kin sa wani abu. Yaya za a zama da tsafta a lokacin da suke ganin jinin al'ada? Uwayenmu suna amfani da tsofin zanen su ne don tare zubar jini da suke wanke shi da kyau da sabulu su shanya shi a rana. Rana tana kashe kwayoyin cuta. Da canjin yanayi yanzu ana samun kadar da ake amfani da shi da ake sa shi tsakanin wando da kuma matancin mace. Akwai ma yanzu masu sa kadar cikin matancinsu wanda ake kira tampon. Su kuma daga kayan amfani da su kake yaddawa ka sake wani. et prendre un autre tampon ke steril. Ta yaya mace za ta kama ruwa a lokacin take ganin jinin al'ada? A chaque fois lave bien le Kullum ki wanke matancinki da kyau, wanke shi da sabulu. Ba a sa yatsa cikin matanci, amma a wanke shi da kyau da sabulu. Sannan ki sa sabuwar kaɗa ko ragga har ƙarshen hailar. Bayan jinin al'ada ya yanke mata, shin za ta ci gaba da kama ruwa? Kada ki ce don kin kare haila ba kya tsaya ba ki wanke wurin da kyau. Sabunin da kayan kamshin da mata suke amfani da shi a lokacin da suke jinin haila shin yana da illa A matancin mace akwai abin da ake kira Basil de Doderlen da ke kashe duk wani abu da zai musguna wa matancin kamar jami'an tsaro ne. Amma in kika wanke can cikin matancin nan naki da sabulu ko kuma da wasu abubuwa kina kashe shi da kanshi Basil de Doderlen kin shi ke sa in kwayoyin cuta suka shiga suke kawo cikas ga mace.